Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta fara nazarin matakin ladabtarwa da za ta iya ɗauka kan ɗan wasa Luis Suarez na ƙasar Uruguay bayan da ya gantsara ma wani ɗan wasa na ƙasar Italiya cizo lokacin da suke ƙwallo a gasar cin kofin duniya. Hukumar ta FIFA ta ba Suarez da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Uruguay zuwa tsakar rana a yau Laraba domin su bayyana matsayinsu tare da duk wata shaidar da suke da ita dangane da wannan lamari. a cikin minti na 80 da fara wasa a jiya talata suarez ya ciji dan wasan italiya mai suna giorgio cellini a kafaɗarsa ta hagu lokacin da suke kokawar neman kwallo a gaban gola sau biyu a baya ana dakatar da Suarez daga wasa saboda cizo. A shekara ta dubu biyu da 2010 an dakatar da shi na wasanni bakwai bayan da ya ciji Otman Bakal na kungiyar PSV Eindhoven. A shekarar da ta shiga an dakatar da shi na wasanni goma bayan da ya ciji dan wasan baya na Chelsea Branislav Ivanovic.